ni ne masu ƙaunar adalci APP wannan lokaci ne da mata na taraba state su yi magana domin wannan jam'iyya da yake na adalci ne muna bukatar mata su zo domin a koyaushe idan akwai adalci mata ke jin daɗin wannan adalci. Wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP kenan yayin da suke sayo sheka zuwa jam'iyyar adawa ta SDP a jihar Taraba bisa abin da su kira kama karya da kuma sabi doron da suke zargi ana yi. A wajen wani gangami da jam'iyyar SDP ta shirya a Jalin Gwafa da jihar Taraba shugabannin jam'iyyar a Najeriya da suka da shugabanta na kasa Chief Olufalaye da kuma wasu kusoshinta a Najeriya shugabannin jam'iyyar sun bayyana irin nasarorin da jam'iyyar ke samu a yanzu. yanzu. Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe National Secretary na Social Democratic Mega Party kuma dan masanin doma. Gaskiya jam'iyya dai ta yunkuro kuma al'umma sun karɓe ta saboda dama ita demokradiyya abin da mutane suke bukata shine samun dama a ba su dama da 'yanci su gabatar da abin da suke so ko da zai yi tasiri ko ba zai ba a takaice dai a ba su dama. chief David sabu kente da ake wa lakabi da dsk wanda ma ya nemi tsayawa pdp takarar kujerar gwamna shine fa jam'iyyar ta sdp ta da a matsayin takararta a jihar taraba Na ce nikan na bar su don rashin adalci da suka yi mana muna shirin mu kada pdp domin rashin adalcin da suke ma mabiyansu eh, mu da eh, sauran opposition party muna yankan kokarin mu muna dan mitin don mu hada kai mu san da zamu kada PDP shi ko sanata Abubakar Tutare da ke cikin yan majalisar dattawa da suka sayo sheka daga PDP suka koma SDP ya musanta zargin da wasu ke yi ne na cewa sun sayo sheka ne sabile da jam'iyyar PDP ta hana su takara muka bi duk yadda ya kamata bi don a yi adalci sai muka tarar cewa abinda aka yi na 2011 ma mai sauki ne ni mutum ne ko mai adalci rashin adalci shi ke kawo rashin zama lafiya me sa ke ganin kan cewa ba a maka adalcin ba ba man adalci ba a bisa ni senator ne mai ci wadda na ci zaɓe na a karkashin jam'iyyar pdp ina kan kujera na senato na eh, karo na farko wadda na nuna eh, niyan sake komawa don na aiki ma kasana kuma talakawa wanda suka zaɓe suna bukata na ci gaba amma pdp ta ɗauki zaben da bata yi ba ta ce ga wanda take so a bata takara. To sai dai kuma dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Taraba Mr. Darius Isiyaku ta bakin daraktan kamfen ɗinsa Alhaji Abubakar Bawa ya ce ba su razana ba kuma suna ci gaba da tuntubar waɗanda suka fusata a jam'iyyar. Muna kai amma majority an sasanta. Mm, to kasan kuma sasantawa step by step ne kowanne ne da irin damuwansu. Amma Taraba State gidan PDP ne kuma har yanzu taraba gidan pdp ne don haka insha allahu ba mu da wani fargaba na pdp za ta ba da mamaki a taraba wannan dai na zuwa ne yayin da ake ci gaba da cece kuce da kuma takaddamar na koshin wane ne halittacin dan takarar kujerar sinata na pdp a mazaɓar taraba ta arewa wato a tsakanin mo aka zaɓa da kuma mukaddashin gwamnan jihar mr sani abubakar dalladi wanda jam'iyyar ta baiwa takara a abuja kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan ibrahim abdul azizo sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya